club mixtape. My African sisters, though. Okay, let's go. It's a killer by DJ Hey, we bata chinchimbo, kuma bata janko, we say they poppin'. tabata ta shan zobo tabata ta hawa mashin wai sai dai moto ni na shiga uku na ɗauko yar boko in ka ji ta kira ka in ka tana ta ƙaryan turanci to ga nan dai na faka na tashi ina maneji na je wajen mai suya ya yanka min da kabeji na loda katin ɗari na kira homi na bebeji ina ta fama magana shiru ashe ma beji network was poor as the rain was pouring babu wajen cilin ko ina na je boring sai bibi na ce ringin ashe yarin yanke calling ina amsawa sai ta ce min darling I need help. Please, AV, I need you. Come pick me up and come with a car. And don't forget to come with your ATM card. Magana ta da daɗi muryanta kaman wawa. Ta su ba British English duk na bi na ruɗe. Na nemo kin ɗakin babana a nan take na buɗe. Na ɗeba wasu kuɗi ƙarƙashin filo na ware. Jikina sai rawa yake har na manta ma in

je ban da niyan in tsaya gashi motan da na dauka ba mai ta kusan ta tsaya sai na ga dan bumburutu ba ma right sai na tsaya na bude mishi tanki sai ya kara galan daya bayan na saka mai sai na kama hanya ba ma san inda zani ba sai na buga mata waya wai ashe ma tana gida sai na ce ganin nan zuwa har da ce mai in yi sauri wai dan tana jin yunwa gidansu ba a tuwo gidansu ba a koko ba ta san menene kuli ba balle ma in ce rogo gashi ita bata ta abinci sai dai a siyo driver su tafiya sai gani nan na iso daga gani na kawai ta daka wani tsalle ta rungume ni da karfi saura kaɗan ma in balle yarinya na fresh fuskar babu bulle gashi ta ci ta zobo ita ba ta hawa mashin wai sai dai moto ni na shiga uku na ɗauko yar boko ta kira ka tana ta turanci to nan dai na faka ni eh, na shiga uku na ɗauko yar boko na kai ta shopping mall ta maida ni ɗan dako dan ni kaina bana iya kirga kayan da na ɗauko yarinya yar boko ta mai da ni kaman tom yan mata yan boko ku ji tsoron su kaman bomb mun fito shiga mota wai ita za ta tuka i know you were tired baby koma can ka huta ta mun daɗin baki ni kuma so ko sai na bata a tashin farko ta sama da yellow fever saboda haka police suka kai ni station suka kira babana suka ce mai yaron kana station ashe shi ma nema na yake to sai ga su a station the girl disappeared from the mess of ko ban ji ta da daɗi ba na sha duka na wahala ban cikin hayyaci na wai sai na yi two weeks sannan za a yi felin dina in kuma ma na fito za a kai ni riha wai ba ta cin tuwo kuma ba ta shan koko wai sai dai ko. ita ba ta shan zobo ita ba ta hawa mashin wai sai dai moto ni na shiga uku na ɗauko yar boko kaji ta kira ka she won't spend your 자리한 두란치 She won't spend your money 불가능한 na paka. She won't chop my money yeah. she got 오고 나다 뭐해라